Allah kina da wata magana da zaki gaya musu. Eh to to dama ai game da baba ne. Baba? Me ya faru? Ai ce tun da ya aure ki. Bai taɓa ganin fara aiki ba balle kuma ya ba shi. Wato yanzu duk ni bana dariya kenan. Haka ya ce mu. Kuma kika kuma san yanzu kuma sai da haka fa. To in Allah da zan na dawo zan dinga yi. sirri kana ta kice ta haka ina kamata ce kin ƙara ya faka zan abin da zan yi Allah ya da bari in na dawo da lafiya na zo miki da zogale to shi har da rama ma in na samu sai in zo miki da to Allah ya sa Thank you. Da gidana sani da zuwa <laughs> Allah <laughs> ka dawo kenan ina dawo zauna a ina zauna ai <laughs> to balan guke shi na ga kina ta dan baki na'am eh, eh, yayi <laughs> nayi eh, eh yayi yayi to bari a je a kawo miki balan gunko ya to a eh kin yi <laughs> eh yayi tabbas abun ya haka ne eh na gaskata daidai ne wallahi wallahi tallahi na zo da mu je a ai zamanki zamanki wannan ko ba ba ne daidai bane ne kalan bayan ya dawo kuma sai a sake sabo ina jin ba ni daidai ba yadda aka yi amma yadda ta koya min din nan ai da zai kula ne oh. Tima, yanzu idan na tambaye ki wani abu za ki iya gaya mu? Shin za ki iya gaya mun ko sura kwana da ɗaurin auren mu? Ni da na fi ka zumuɗi ba dole ba ai kullum ni a cikin lissafi nake yau saura kwana goma. <laughs> a yana ta za ki manta yi to da fatan da jikin mana waɗansu shirye-shiryen da ya kamata mi ko komai ina na ina shiryawa aba na ina abokina babar mu ta aike shi kasuwa ya sayayya sayayya me ta so ba kayan aure mana <laughs> ke da Allah ko kunya ba ki ji kije kayan aure na yana san mutane suna dan ji kunya su ce an tafi kai musu kayan auren su ni ma ai ba nawa na ce ba haka na ce an tafi sayayya kayan aure to kayan auren waye na san dai naka ne <laughs> sarkin wayo ba ku mai Allah ya taimaka Allah kai mu na gode malam Musa kaga hidiman nan kullun ya ta ake yi an karkashe kudaden nan ba kuma za a daina ba ba ya kamata yarinyar nan a zo a sa lokaci a daura auren nan hmm, haba alai sai da sauri me kake yi ne me kuma kake ci ne baka na zuba harkan nan fa ba wai su ca ne a'a ba za a yi ba amma ina nuna maka ne dole tunda yarinya ce sai an yi kokari an dan yi hidima an ja lokaci ta dan ƙara ƙwari tukun yarinyar lokaci maganar lokaci ni ai ashirye nake ni kwana biyar ma yayi min nisa yanzu dai ka faɗa kana so nan da kwana biyar ran kwana biyar din ta cika sai ka zo ka ce da ni Musa fa ni na gama shiri to Allah ya nuna mana kwana biyar din lafiya to ni fa abin da nake gudu ita kanta yarinyar nan banda a ce akwai ta alaka tsakanina da ita da ni din ma fa da ka gani fa yarinyar nan yarinyar nan fa yaka ce me ika kai wannan magana kai duk abu na kuruciya da aka yi da ba za ka manta ba sai kai wasa to ina gaya maka ne ba dan wannan ginda ya yar yar ba ni abin da nake so a zo a shirya harkan nan a zo a yi buki a sha bujiri a kai yarinya dakin ta amma yarinya karama kai tsoho da kai kuma ka takura ka ce sai an yi na tsufa ba Allah ne ya halatta min ba eh kuma fa haka ne ai ka zo da tauhidi ka gama da ni kuma Ko wancan kuɗi kuma da ka na karɓa na san na gaya maka akwai akwai kaya da na karɓo a gidan inda mai To kayan ban biya su ba kuma sun dame ni suna bin bukatar ni kuma yanzu ba kuɗi to a turo da yamma a karɓa yawwa to shi da yamma a turo a karɓa ba wani ai shi nake gaya ma ai hakuri da aka yi amarya ɗakin ta ba gaskiya ne ai hakuri ya zamanta ai yafi hakuri ai kuma wanda abun karin yana faɗa har kana wadan wulakanci shi yake ka sake ni to nan ka da kai kuma ka tashi sake ni wallahi ni ban damu ba ni ne ka tashi kawai ashe ke mahaukaciya ce mahaukaciya kuma kin ga in ba to je kina saki ne ka zancan saki kuma ana zaman lafiya kuma ana fara'a kuma na sake ki kuma in ba ki fita ba yanzu zan dauko wuka yanka ki saki zuwa zama zauna bayu to zauna mu ya to balan guke sha'awa na ga kina ta tsan baki na'am eh, eh, yayi <laughs> nayi eh, yayi yayi <laughs> to bari a a kawo miki balangun ko ya yi <laughs> eh tabbas abun ya haka ne na gaskata daidai ne wallahi na zo ne mu a ai zaman ko dai ba gaskiya ba ne ko ba ni daidai ba ne ni zan ya tashi sai ya dawo kuma sai a sake sabo ina jin ba ni daidai ba yadda aka yi amma yadda ta koya min dinnan ai da zai kula abin da ya sa malam musa kaga hidiman nan kullum yadda ake yi an karkashe kuɗaɗen nan ba kuma za a daina ba ba ya kamata yarinyar nan a zo a sa lokaci a ɗaura auren nan hmm, haba alai sai da sauri me kake yi ne me kuma kake ci na baka na zuba harkan nan fa ba wai su ca ne a'a ba za a yi ba amma ina nuna maka ne dole tun da yarinya ce sai an yi kokari an dan yi hidima an ja lokaci ta dan kara kwari tukun yarinyar lokaci maganar lokaci ni ai a shirye nake ni kwana biyar ma ya yi min nisa yanzu dai ka faɗa kana so nan da kwana biyar ran kwana biyar ɗin ta cika sai ka zo ka ce da ni musa fa ni na gama shiri to Allah ya nuna mana kwana biyar din lafiya to ni fa abin da nake gudu ita kanta yarinyar nan banda a ce akwai wata alaka tsakanina da ita da ni ɗin ma fa da ka gani fa yarinyar nan yarinyar nan fa yarka ce me ika kai wannan magana kai duk abu na kuruciya da aka yi da ba za ka manta ba sai kai wasa to ina gaya maka ne ba dan wannan ginda ya yar yar ba ni abin da nake so a zo a shirya harkan nan a zo a yi biki a sha bujiri a kai yarinya dakin ta amma yarinya karama kai tsoho da kai kuma ka takura ka ce sai an yi na tsufa ba Allah ne ya halatta min ba eh kuma fa haka ne ai ka zo da tauhidi ka gama da ni kuma to wancan kuɗi kuma da ka karɓa eh. ka san na gaya maka akwai akwai kaya da na karɓo kayan ban biya su ba kuma sun dame ni suna bin bukatar su ni kuma yanzu ba to a turo da yamma a karba yawwa to shike da yamma a turo a karba har shi nake ga ma ai wanda aka yi amarya a ɗakin ta ba gaskiya ne ai hakuri zaman ta ai yafi hakuri ai kuma wanda abun karin yana irin wannan har kana da wulakanci shi ya ka sake ni to nan ka da kai kuma ka tashi mana wallahi ni ban damu ba ni ne ka tashi kawai ashe ke mahaukaciya ce mahaukaciya kuma kin ga in ban to je kina saki ne ka zancen saki kuma ana zama na lafiya kuma ana fara'a kuma na sake ki kuma in baki fita ba zan ɗauko wuƙa yanka ki saki taimake ai ƙarya ne ma wallahi muga abin zahiri a daina mana hankali duk da dai abin in rabo ne da akwai yatsu maman kura wallahi ƙarya ne a shekara ne iska ne ma mu Allah haɗa mu da Allah ga ta na mai da jaka ta wuce nan Allah mu ne ma magana kai banza da mu Allah gafara can gara Allah kara gaba da Allah wallahi za a haɗu in ke rena yau zo muna yau za a gauraya ko uwa buri ta san ta san burin da kan zama gata mu za Na'am, ruwa ruwa ikon Allah haba ha ko da na ci to a kin ga dai gata nan na tsince ta a kwararo ba yadda take saboda haka shi ɗa da kake gani inda ike dai ɗa na kowa ne saboda haka riƙe ki riƙe ta bisa amana gata nan ki yanzu yarinya ke kuma isi ce baki wannan hali saboda Allah <laughs> ni da yanzu dai ba abin da zan iya ci yanzu dai amma Allah ya saka maka da alkhairi da ba dan kai ba na san Allah ka za su dan ni yanzu haka ma kaina a juye ki ban san daga inda nake gaskiya ne kina ji ko ga ta nan ku zauna da kike bisa amana tsakani da Allah ku zauna ga ta nan Ubangiji Allah ya taya mu duku. Amin. dama haka ne amma yarin yana ke cuce ni Allah ya isa Allah ya saka min da Allah ya saka min da alheri ban yafe miki Allah ya isa ban yafe miki ba yarin yana kin zalunce ni ko da na ji wato harira wato abin da nake in gaya miki wannan yarinyar daga ganinta daga gidan mutunci take yar mutunci ce daga ganinta kuma za ta yi mutunci hmm. take takenta na gani na masu mutunci kin ga in na fita ina kwana in na da sanda zuwa baba in zan fita a da lafiya in sau dubu zan wuce aka sau dubu za ta ga san sanda zuwa da lafiya hmm. ka dai ba a hankali daga ganin mutum shikenan ka tsinto shi sai ka kama cewa zai yi mutunci zai yi kirki zai yi wane ne to wallahi tsintacciyar mage ba ta mage ma da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta kuma wannan magen damusa za ta yi hmm. ina gaya miki wannan yarinyar mutum ne kirki ce to ni yanzu da ka gani a haka kala ta zan yi kirki ko ba zan yi kirki ba kirki ake yanzu din ba wani labarin labarin ki ai waki ce kawai ban yi baki amma halin ki ɗaya ba ɗaya ba da ban sani ba wallahi gara ba ka ce masu kirki ne in ba haka ba yanzu mu zo mu fara faɗa ai ai kan yi mana <laughs> to shi kenan a jiya dan ka dumame shi a dumame ba ta riga ta cinye ga baki ɗaya ta yarinyar Allah ya isa ban yafi mata kai jama'a 我问的前面呢？ da shi ubangiji Allah ya kara mana dangon zumunci ubangiji Allah ya kara mana zaman lafiya Alhamdulillah, ya الدنيا حسنة وقنا عذاب ni zan fita. Bani eh dauko min jakata. ti Kur'ani in ta kawo sami na hmm? mhm. waje sai Ba ko baki na ne dai tare nan yi kuka yi masa kuka girka shi ne hawa abincin ma sai mun tara ma mhm. rabu da shi santi ne kawai no ba santi ba ne kun ne a irin kai dai ci abinci mala irin wai irin kun gane irin wai gane Ai ba sai kima wai shi sana in zana kusa kujera. Ai kin san ba na samun abinci na sha ruwa kai dai ce sha ruwa kawai na fi so sai na gama cin abinci la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarinya ta gudu da akwatin kudi ba da kan kuɗi ba akwatin kudi ba kayana mutanen da nake ajiwa ba har yanzu sai da ta mun karkar Mallam musa ya san a toce kamun yarinyar na kai wallahi ba zan yadda ba bari na ɗauko ko karata sai dai ka zo mu sai da sabon ya haƙuri alaji haƙuri za a yi wani irin haƙuri saboda Allah abin da duk ba a san kuma da ta haka ne ba Malam Musa ne ya yi haka. Ya hakuri, ya hakuri ne. Zai ba ta sa. Tashi, tashi, tashi. Tashi, tashi. Ya hakuri, ya hakuri sannu. Gwanda ka zo ka zauna, zauna. Wallahi, ya hakuri, ya hakuri. Wallahi, ta cuce ni. Ya hakuri. Wallahi, ta zalice ni, wallahi. Wani mana malam Musa. ka bata jinka. Wani kwashe aka ce. Wani ba da karfin tsaya halala. Tsaya halala. Maganan nan muna yi tun kuka Allah ya ba ya ne ma su ko za a taimaka mu. Yarinyar nan ta ni. Isa ya aka ce dama tsintacciyar mage ba ta mage. Wanda ya iska yarinya ce yarinya ta zo ta tozar ta ni? Da ni na biyo ta za ta yi mawa gawa ba kai ka haife ta mun kai ka gaya mun fa ƴar wanka ce. Amma ƴar wanka ce. Wa ya gaya ma? Dai ya tino yar ko tine mata ƴa ta ce. ai ba ya tace da na haifa ba amma yan wanka dan ba da Allah ni da wani Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah yari ya <laughs> ki cuce ni wallahi ki cuce ni ka dakata haga duk ka ba ta jikin dakata kana kwafa ashi saboda Allah dan ban haife ta ba kuma sai ta ci mun to amma yan wanka ce ai wa ga ma ya wai kai ma ka ka ni na ga muku eh ko kai ma wa ba a garin nan wanda bai sani wallahi ba zan yadda da wannan togen ba ni fa zo man karkara ne ni na san kiɗan biki na san na farauta kai ba ku ne yasa ka kaga dogo yarinya ja kace zaka kana so ba wallahi tallahi idan ba a biya ni kuɗi na ba kai ka zama shaida wallahi tallahi zaka ji kira a kotu ai la ilaha illallah wallahi ta ni na ta ya ji kina ta iska wallahi ta ta litan iska ka gani ko daga kin gaskiya dama an ce sai bata sai da gaya ma mu je maskagun malam ali mu dinga daukan karatu kaji kaje duk wannan abu rashin ilimi ne kokolwa ta an dai banda masara da dawa wallahi ba abin da ta dauka wallahi ba ta dauka karatu yanzu ba billahi da zai ta ta zo ka zauna ka sani a gaba dan Allah da annabi kai ka ce ba namiji ba ke ban gane ba namiji ba akwai abin da nake nazari ne nan da ke gani to sai ka ja tarbi in je nazari salamu alaikum salamu alaikum mai gidan yana nan? eh to a ce ana magana da shi Assalamu alaikum. Musa. da zuwa. da zuwa don Allah. kuna gari. Yanzu dai kafin mu zauna ki ji labari a bamu ruwa. Ba za ku zauna ba daga zuwa a tsatsai haka kamar ɗan Fara shan ruwan tukun. Kina ina miƙo musu ruwa. Kai ruwa baki ƙanina ne. Hmm. Ingat. Hajula, Hajiya? Muhammadu Rasulullah. Subhanallah. Ya aka yi me yake faruwa ne? Wallahi lafiyar sa kalau me yake ko abin da ke kawo ruwa a fin. Ke Allah ya bo ruwa aka yi masa. Ba shi da lafiya? Lafiyar sa kalau.